أما بعد فسبحانك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa rahmatullahi ta'ala wa A dangin godiya ya tabbata ga Allah sarki wanda yake ya kawo mu a yambaci ta ranar Alhamis a kan murya Darul Hadis. A yau muna ma dukan jama'a kowa da kowa barka da sallah amma gabanin mu yi magana christian calendar yau yana da 10th november 2011 daidai da ainihin zulhijja yau kwana goma sha fudu hijirar manzo Allah alaihi salatu wasalam barin sa ainihin maka zuwa madina yau dubu da dari hudu da talatin da biyu ubangiji Allah kan muna shaida wanga yan bacci muna tare da babban malamin namu fadilatu shehi ismail sa'id a biyu wancan mako ya muna gargadi kwarai kuwa yau kuwa gashi nan babban malamin ya zo tare da munan za mu kare mali da kansa ya muku bayani yau program da yake za mu yi a gabanin mu fadi wani abu sheik tofik ibrahim bakar sheik adam baba sheik habibu habibullahi sheik adam big sufi tare da malumin da suka yi fama ta da wanga addini har yau allah ka ramshe su allah ka sa sun huta yayin mu duka sun kan babu allah ka sa sun huta sa'idin nan kuma alasan bugis da sister gado bugis allah ya sa sun huta sannan muna ma ainihin duk musulmi wanda yake sun gabata gidan gaskiya dukansu allah sa sun huta a gidan sarkin balantiya muna muku barka da sallah sannan abdulrazak video master muna muku barka da sallah sa'idin nan kuma muna yi ma malam isa sweet sunna shi ma muna mai barka da sallah da ma'aikaciya alkhairin nan mai suna mr ladies ita ma muna mata barka da sallah da familin gidan baba na farai duka muna musu barka da sallah alhaji bature alhaji alhassan su duka muna musu barka da sallah ina yi ma ajiya hawa barka da sallah magwargu kenan ina yi ma babana kuma barka da sallah limamin marsa kenan da alhaji ahmed yaku barka da sallah babana kenan mai daki na zarawu na mata barka da sallah da zakiya matan yayana to kuma haka ne muna ma ainihin bayar Allah daga daga malaye ita kuma muna mata barka da sallah alhalal meat product muna musu barka da sallah malama abiya tare da ainihin yan makarantar tasabil huda muna musu barka da sallah kuma Allah musu ilimi Allah ba su fahimtar karatu a malama mai dare kan tudu ita kuma muna mata barka da sallah tare da ainihin uban nata a baba a zarawu shi ma bai da lafiya Allah maroke ka Allah ga ainihin a ta da kafadun wanga bawan Allah sannan bayan Allah nan tana ainihin zuwa da kudinta a wurin darul hadis daga hannun masta Ibrahim na'am Assalamu alaikum nima ina ba da gaisuwan barka da sallah ga malam Adam da sauran su su ba da malam Aziz da sauran kwamiti na masallacin Moro Market na abin su barka da sallah assalamu alaikum a ah, to bayan wannan kuma kamar yadda dai babban malamin ya magana dubun gaiso mu zuwa ga alhaji abdulkadir daru salam kenan alhaji baturi kash sannan alhaji alhassan alhaji babas sawaba sannan alhaji takiyuddin alhaji abdulganiyu sannan alhaji isa suleiman airport roundabout dukansu wayan ga elders ne na ahlus sunna wal jama'a sannan muna ma ainihin dumaluma masu ainihin wazi a nan zuriya su hususan kamar malam farid malam musa sannan malam dada da malam ayub muna musu barka da sallah a ah, ba mu mantawa da babban malamin namu fadilatu sheikh muhammad al-amin ali hussein wangarawi a tafuwi hmm. muna musu ainihin barka da sallah tare da iyalinsa baki daya sannan babban malamin namu shi wanda yake zai mana karatu a yau dubun godiya dubun gaisuwa zuwa gare shi shine fadilatu sheikh ismail sa'id Atabiyu. sa'idin nan gaisuwa zuwa ga fadilatu shehi abdulrazak abdullah swala imamu dar hadis sannan ga shi nan kuma dibutinsa fadila shehi anas taufik ibrahim bakir sannan muna ma ainihin dubun gaisuwa zuwa ga khalifa ustaz ali ra'isu ainihin sautu hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan gaisuwa zuwa ga fadilatu shehi yusuf sa'idu yahya imamu asabe sannan fadilatu shehi nuhu abubakar ainihin islamic propagation and research center muna musu ainihin gaisuwa kwarai kuwa sannan ga fadilatu sheikh muhammad nasiru din akib imamu da gwamala kenan sannan tare da imamunsa dubutinsa fadilatu sheikh abubakar adam shi ma yanzu haka yan america muna masa ainihin gaisuwa last but not the least imam ahlus sunna wal jama'a shine fadila shehi muhammad kamil muhammad tare da dubutinsa sheikh ismail said adam dukansu muna musu ainihin barka da ainihin sallah babu mantawa babban malamin namu shine sakatirin maluma na ahlus sunna wal jama'a fadilatu sheikh hassan alfadil a sahihi jiddan muna gari shi kwarai kuwa sannan ga shi fadilatu sheikh muhammad sani mashi zongo ga fadilatu sheikh muhammad awal eh, yati yati ga ainihin fadilatu sheikh azaro sannan ga na karshe shehi ainihin muhammad sani na abuwasu dukansu muna gode ma kowa Allah ya karba ainihin ibadun da muka yi masu taimakonmu mu wallahi muna gode ma kwarai kuwa malam ya muku addu'a kuma na ji bayan wannan kuma akwai karatun da malam zai muku masha Allah akan haka yau za mu ji babban malamin namu fadilatu shehi a ismail sayida ta biyo ida otunfo nyankopɔn ase ɛnɛ otunfo de abe abedu ha bɔkɔ na ɔkye sɛ ne maala no kasa pa ɔnya kasa ɛne kasakyerɛ bebree akyerɛ yɛn bebree firi ɛda no ase ɛsɛ program wayɛ ne nka ɔnsa mmra na maala nso de bia ne no a na ɛyɛ program yi ɛnɛ e nso maala nsa aba nti maala no ɛm last week no ɔka hausa kakra na waka asanti kakra ɔka hausa na waka asanti. manfo bebree bɔ wɔn nsam nti ɛnɛ maalam waba di a n'akyerɛ sɛ o de yɛ kɔ mix mix no a asante ɛne hausa no yɛ sɛ amanfo etie o yɛ nti maalam wa aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نيان مجدي فو أنا يشياها أم يبجي أتمسو تنفو نيانكو pɔn nkramofo ayɛ adom kɛse na wɔtwe atwa mu saa mmere ya na yɛn nyinaa yɛtie nyame asɛm a na yɛka sɛ nyame ayɛ adom a wɔde efiada ne ne mmemmeda ne kwasiada efiada na yɛyɛ dwumaada ne mmemmeda yɛ arafada ne kwasiada ne ɛkɔ idi ɛɛ nyankopɔn yɛ adom kɛseɛ ɛɛ menim sɛ sɛ ɛɛ gyidiefoɔ hyɛ no nso a ada yɛyɛ arafa da e, no a nkramofoɔ nyinaa kumase adeɛ asɛ obi ayɛ kyiriwia ɛɛ na ne nwira no ɛɛ nyankopɔn ɛtɔ nsuo ebi egu ɛso a e, ɛredi adanseɛ sɛ nyankopɔn ɛde ɛɛ e, yɛbɔne akyɛ yɛn nyankopɔn ɛde arafa nhyira nso ama yɛ bi ɛɛ ɛnɛ da yɛsɛ ahyia ha yi ɛɛ menim sɛ dodoɔ no ahyɛ ne nso a ɛnɛ ɛɛ dhulhijja ɛda ɛtɔ so edunan ɛnɛ so ɛyɛ da kɛseɛ ɛɛ ɛnɛ yawoɔ ɛyɛ da ɛyɛ akyiriwia efiri nura ɛɛ ayamilbid minimu sɛ nkramofoɔ yɛsɛ ahyɛ ne nso a kwanhyɛni muhammed sallallahu alayhi wa sallam mmerɛ a wɔrehyɛ ne sahaba sɛ ɛɛm bosome biara nipa bɛtumi ayɛ akyiriwia mmiɛnsa na mmom ɔka kyerɛ ne sahaba abadhar anaa abudhar sɛ idha sumta min shahri thalatha فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر أنت النرى أن النه أن تشنينا أيام بيدا كونشني أما هو كونشري sɛ wopɛ sɛ bosome biara wokyere kɔm nansa a kyerewom ɛno nso yɛ nhyira kɛseɛ paa ɛno nso yɛma wo nhyira asɛ woakyere kɔm afe ɛnti nyankopɔn ɔyɛ adom a ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛda nyame ase sɛ nyankopɔn ayɛ nkramofoɔ sɛdeɛ nyankopɔn ka wo koran sɛ ɔma yɛbtaghe islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin sɛ obi bia ɔbɛfa ɛsom foforɔ bi a ɛnyɛ islam som no nyankopɔn sɛ wɔnyi ntom na saa nipa no ɔbɛka bregofoɔ ho um, farko kan da yawa suka soma suna barka uh, ga yan waye mun da muka ci sallah lafiya hal yanzu dai muna maimaita Allah ya saka da alheri Allah ya sa shekara mai zuwa mun fi haka kuma muna fata Allah zai ba mu yawancin rai na tsoron Allah ba yawancin rai kawai don akwai su yawancin rai in ba tsoron Allah cikin to zai zama musiba ne shi yasa Allah ya ba mu yawancin rai na tsoron Allah addini musulunci addini ne Allah ya san ka dace ka zama musulmi ko da duniyan ga baka da komai ka ce alhamdulillah sannan ni'ima na musulunci kuma inda mutum zai yi sujada sauran rayuwar shi duka yana ma'alla sujada wannan sujadan bai kai ya gode ma'alla da irin ni'ima da ya mishi na tsoron Allah shi yasa ya kamata mu gode ma'alla kan da ya kamata eh, annabi mun samu hadisi wurin abdullahi bin amur eh, cikin sahihi muslim Eh, wanda annabi ke cewa ka aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa kannahu Allahu mimma atahu wai duk wanda eh, ya musulunta eh, Allah ya sa ya musulunta mai shin ya yi rabo mai shin ya rabonta sannan kuma aka ba shi arziki wanda ya dace da shi gurgudo Eh, rabon shi Allah ya doki arzikin shi na rabo da Allah ya yi masa shai ya gode ma Allah nan kuma eh, arzikin da Allah ya bashi kuma wannan arzikin nan me shi eh, ya gode ma Allah kan wannan arziki shi yasa musulunci ni'ima ne sosai wanda Allah ya yi muna akwai wani sabon hadisi kuma da aka samu cikin turmizi wannan kuma Eh, wani sahabi fudala bin ubaidil ansari shi mai ce ya ji annabi sira da aminci allah ya tabbata a gare shi yana cewa fatuba liman hudiya eh, ilal islam wai duk wanda allah ya shiryar da shi ga addini musulunci mai shi ya yi sa mai shi ya rabunta duk wanda ya dace ko kuwa allah ya shiryar da shi ya zama musulmi mai shi ya rabunta shi yasa ba mu sani ba da waraka ni ko kuwa kai ko kuwa ki waraka baki san ko kuwa baki san wani irin rayuwa kice ciki ba ko kuwa kace ciki yana yiwa in ba don musulunci ba da yanzu ga aminu ban sani ba wani mai da yana sai da jiya ya eh, Allah ya kare kiyayewa amma kaga ni'imar musulunci ya bari yau walla mun zama yan waye ce mu gode ma Allah yau wayan suna sai da jiya wayan suna bautan turu shi yasa Allah ya yi mana nima da wanga addini ko da mutum bai samu komi duniya ba amma cewa ya zama musulmi shi ya ce alhamdulillah rabbil alamin eh yi majidi eh, fo eh sadiya ya kanu utun fo nyankopon eh ni kwanshani muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanshani muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisi bi anya firi ni ho a wɔka da adi sɛ islam sum aya suma, a enijiye sum ɛyɛ som a nyankopɔn yɛ wadom na ɔma ɔdane kramani na ewiase ha woanya biribiaa mpo a na wode naase yɛfata ama ɔtumfuo nyankopɔn na yɛka sɛ sɛ islam so nyame ɛyɛ ɛde ama wo saa adom akyɛdeɛ kɛseɛ wei sɛ nka wode wo nkwa nna nyinaa ɛyɛ sujada ɛde wo mama abɔ fam sɛ wode som nyankopɔn sɛ wadane wo nkramani a anka saa ɛsom wei nyinaa no eh, naase ɛfata a wɔsɛ ɔde ma nyame no anka saa sujada nyinaa ɛnso saa nnaaseɛ no nti mu yɛn na otumfuo nyankopɔn ase sɛ nyankopɔn ayɛ adom kɛseɛ na wɔma yɛdane kramoni nti qur'ane ɛka kyerɛ wɔse waman ahsanu qawla mimman daa ila llahi wa amila saliha wa qala innani mina Muslimin, eh, wɔsɛ obiaa de islam som ɛhoahoa ne ho ya kamata kowa yana alfariya da addini musulunci ko ina mutum ce tafiya ya bar a gane cewa shi musulmi ne amma yau samari yau musulmi eh, kaga musulmi in ba an cire sunan shi ba ba ka san musulmi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wanga addini da Allah ya ba mu eh, addini musulunci ubangiji ya so mu duka mu yi daya addini musulunci Allah ya jini addini musulunci da hadin kai eh, nyankopɔn saa islam soma nyankopɔn de maa me ne mmienu saa ɛsom wei nyankopɔn de maa yɛn sɛ yɛ a yɛbɛyɛ koro nti nyankopɔn ma ɛsom wei biribia ɛyɛ koro ɛnti woba suratul mumin ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ wɔse saa abusuakuo asafowei mu nyinaa moyɛ baako na meme ne ɔtum mu nyankopɔn na monsuro me sɛdeɛ ɛsi fata ɛnti anuanom agyidiefoɔ mommyɛ nsuro ɔtumfuo nyankopɔn na mommyɛ nkae sɛ saa ɛsom wei a nyɛ obia na nya asa asom wei baakowa eh, yayi dadin kai ya samu wanga ni eh, wanga addini face wanda Allah ya so shi da alheri sa yasa wanga addini Allah ya so dum musulmi dun musulmi eh, kai da dawanka ku zama yan juna soyayya hadin kai a cikin komi shi yasa Allah ya ce innamal mu'minuna ihuwa. we muminai duka yawan juna ne mumine musulmai mu duka guda ne kakanmu ne adam eh, kibla mu guda annabi mu guda allah mu guda ce sa duk musulmi kan da idi ya zo mu duka muka hada rana daya muka gamu muka yi idi aka yi yanka rana daya ana murna wanga na gwada kaman ubangiji na so komi mu yayi daya mu yi hadin kai in ba da hadin kai ba kafure za su same mu lokaci daya saboda rarrabuwa dan wan shi ne mi eh, rarrabuwa dan wan shi ne mi eh, cewa in muka rabu lokacin na makiye za su same mu ce sa ya kamata mu yi daya cikin komi da muke yi ɛni ɛni ma jide fuwa da ya ka ne sɛ ɛɛm idi ba ya yɛ nyinaa nkirabo ni biya bi a wɔ so ha idi da obiya obi ya yɛ yɛ nyinaa ya biya ba ko. yɛhyia baabi obi ateɛ bia yɛhyia ɛma yɛ nyinaa yɛ sala kama kama kama yɛn nyinaa yɛn ni gyeɛ ɛsrasra adɔfoɔ wee edi adanseɛ sɛ otumfuo nyankopɔn ɛɛ e, ɛsi yɛn nyinaa yɛyɛ baako sɛdeɛ hadisi yɛ e, kasa ali muslim akhol muslim ɛɛ e, wɔsi kremoni onua ne onua kremoni wɔsi kramoni musulumi danwan musulumi ya kamata musulumi mu so kamata ama sonjuna na addini sonjuna na gaskiya wanga addini ko kuwa iri wanga soyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kira bayan allah mu duka mu so juna a cikin bautan allah saboda son juna na addini wani lokaci yana fi son juna ko kuwa soyayya na dangi eh, addini ya hada ku kuna son juna wannan soyayya wannan ranar tashin kiyoma zai amfanar da ku wai ranar tashin kiyama eh, a cikin fada'il na son juna lokacin da za shiga cikin wahala rana zai zo zai kusa haka ran tashin kiyama an ce wayansu mutane guda bakwai eh, cikin mutane bakwai nan akwai wanda soyayyansu wai ne ta haɓa fillah ishtama alai wata farraka alai mutane biyu wanda suka yi soyayya a cikin bautan Allah lokacin na Allah zai zo da wani inuwa daban ya rufe a kansu saboda su su fita a cikin wannan zafin nan saboda soyayya sun yi soyayya a cikin bautan Allah an yi majidi ya fo a adiya friend sai nyame sun mu dɔ ɛyɛ adiya ehia kɛseɛ eh nti ɔsɛ nkramofoɔ nyinaa yɛyɛ baako sɛdeɛ kwanshani muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kwanshani hyɛ yɛ ya nyina nyinaa yɛnyɛ baako nti hadis bi a ɔka sɛ nnipa nso bi atemu daa ɛɛ mmerɛ awia nyame bɛma awia aba na ɔhyew na nipa wa ahokyerɛ mu kɔnhyɛne bobɔ nipa baako baako nso na saa nipa nso no emu baako ɛne nkurɔfoɔ bi a wɔn asase so ha no ɛɛm wɔn dɔɔ mo ho ɛnyɛ bɔnne kwan so na emu wɔn dɔɔ mo ho ɛwɔ nyamesom kwan so nti ɛnam sɛ wɔn dɔɔ mo so nyamesom kwan so na wɔn paapaa mu owuo bɛfa wɔn wɔ nyamesom kwan so no ɛno ɛbɛ abɛyɛ nhyira ama wɔn saa da no nti yɛnya ayɛ bi ɔ koran mu a otumfuo nyankopɔn ka sɛ alakhillahu yawma idhin ba'dahum li ba'din aduhu illa almuttaqin nyankopɔn ɛka kyerɛ sɛ wɔsi ayɔnkoɔ ayɔnkoɔ a wɔn dɔ wɔn ho dan kwan ma ɛwɔ asase so ha no ɛnam wiase nti no wɔsi dan kwan ma ebinom ɛbɛdane ebinom atamfo ɛwɔ atemu da gye sɛ ɔmo ɔmo yɛ dɛn ɔmo wɔ nyamesuro ɔmo wɔ nyamesuro nti ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛ dɛn yɛka yɛn ho bom na yɛdɔ yɛn ho ɛwɔ nyamesom kwan so ɛɛ ban ala ɛɛ abinda muke fadi shine ya kamata mu so juna saboda Allah mu so saboda Allah saboda an samu aya cikin Kur'ani da Ubangiji madaukakin sarki na ce muna al'akhillahu yau ma'izin ba'duhum libadin libadin adu illal muttaqin wai masoya ranar tashin kiyama sashi za su zama makiyin sashi face masu tsoron Allah sa tsoron Allah shi ne soyayya na bautan Allah shi zai ma mutum amfani amma bayan haka wani soyayya na roman duniya eh, mutum be maka amfani ranar tashin kiyoma shi yasa annabi ya kwatanta muna an ce soyayya ko kuwa siffa da ya kamata mumini musulmi ka zama wai matsalin mumini na fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka matsalin jasad iza shtaka minhu udhun tada'a lahu sahir jasad bis sahri wal humma in ji annabi wai kwatancin mumini in kana so ka gan wani mumini ne a cikin soyayya a cikin rahma na juna soyayyan juna rahman juna tausayin juna wai kaman gangan jiki ne eh, kwatanci in wani abu ya samu hannun kace ce maluru ya samu hannu ka gan zafin malurun ya bi jikin duka she ya kama ka zazzabi ya kama rashin kwana wai haka musulmi ya ce wani abu ya samu danwanka kaman kai ya samu amma yanzu mu duba halin musulmai musulmai yanzu muna fata cewa danwanmu ya shiga musiba wani ma na ji dan shi wani abu ya same shi na musiba she yana murna wani ma na yi yabu bude baki ya cewa a bai gan komi ba ai bai gan komi ba inna lillah wa inna ilaihi raji'un ba haka annabi ce gaya muna ba annabi annabi na gaya muna cewa musulmai mu yi daya mu yi ma juna fata na alheri kamar kan da muka samu wani hadisi daban da annabi ce la ta hasadu wala ta dabaru wala ta katawu wa kunu ibadallahi ikhwana wai musulmi kan mu yi eh, junan hasada yanzu in kana da hasada she cikin musulmai kana da hushi sai cikin musulmai mugun fata cikin musulmai wanga duka abubuwan da annabi ya hana musulmai mu ja juna ga barin wanga abubuwa amma yau eh, musulmi na so don wanshi ya ji kunya ya samu ya mai dariya musulmi na so don wanshi ya mutu cikin laifi saboda ranar tashin kiyama Allah ya ja kunninsa inna lillah wa inna ilaihi raji'un wani in musulunci ce ga in dai muna fata muna so mu duka mu zauna a duniya a ban kasa minmu ya ci gaba face mun cire wannan hasada a cikin azukata kan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ce mun ce la ya zalun nasu bil khair malam ya tahasadu we bayin allah ba su guje ba allah zai soko musu da alheri da albarka in dai ba su yi hasadan juna ba shi yasa hasada abu ne yana korin albarka eh, en yon majidi ya fo sadi ya kwanchani muhammad sallallahu alaihi wasallam o oh, ka cire minu miyenu sɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu ɔkyerɛ yɛ gyidiefoɔ suban sɛdeɛ si fata sɛ yɛka sɛ wɔyɛ gyidie ni a kɔnhyɛne kyerɛ yɛ su bi sɛ agyidiefoɔ wɔn mu su ɛwɔ ahomaborom wɔn mu su ɛwɔ ɔdɔ mu ɛte sɛ honamdua baako a saa honamdua no sɛ biribi ɛyɛ memfa ne nsa pɔmpɔ bi na ɛbɛbɔ wo nsa kaka bi na ɛbɛhono wo nsa anaa wo ti na ɛbɛyɛ wo yɛ a wobɛn sɛ ɛyaw no atena fa wo ho nyinaa wɔse sei na wɔsɛ gyidiefoɔ yɛ suban yɛ sɛ biribi ka wo nua asɛ wo na aka wo biribi to wo nua asɛ wo na ato wo sɛ wo nua wɔnnaeɛ a wo wonnaeɛ wɔntena ase a wo ntena ase ɛnso nɛ nkramofoɔ ɛsuban ne sɛ yɛpɛ sɛ kramoni pɛ sɛ ɔnua kɔ ahokyerɛm na wɔnya ne sere no kramoni pɛ sɛ ɔnua anim gu ase kramoni atumi te sɛ ɔnua kɔnso hɔ bi wɔtumi bia no ka sɛ ɔhu hwee koraa ɔhu hwee la ilaha illallah nyame wohu yɛ nyinaa mɔbɔ ɛnti kwanhyɛne muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔma yɛ akwankyerɛ bi sɛ sɛ yɛbɛkɔ aljanna na hadis bi a ɔka kyerɛ sɛ wɔse la tadkhulu janna la tadkhulu ljannata hatta tuminu wɔse adeɛ frɛ no aljanna ɛsoro e ahema mu deɛ obia ne ho ɔbɛkɔ asoro ahema mu gye so agye ɔtumfuo nyankopɔn adi saa nso na wala tuminu hatta tahabu saa nso na yɛntumi ɛnyɛ e gyidie yɛgyidie nsipi gye sɛ yɛadɔ yɛ ho na mmom kwanhyɛne muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔkyerɛ ma yɛakwankyerɛ bi a wɔkyerɛ yɛ nneɛma bi a saa nneɛma no yɛtumi yɛ a yɛbɛdɔ yɛ ho sɛdeɛ si fata wɔsi ala adullukum ala shay'in isa fa'altumuhu tahababtum afshu salama bainakum wɔsi mekyerɛ mo adeɛ bi sɛ motumi yɛ adeɛ no a mobɛdɔ mo ho ɛne sɛ monkyeakyea mo ho monkyeakyea mo ho mmerɛ biara ɛɛ eh, bayan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna na wayansu hanyoyi da wannan hanyoyi idan muka bi za mu so juna kuma kiyama son junan nan zai zama muna sakamako na zuwa aljanna shine hadisi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce gaya min latar tadkhulu janna hatta tuminu wala tuminu hatta tahabu eh we dayan ku ba zai shiga aljanna ba face yayi imani kuma dayan ku ba zai yi imani ba face mi kun so juna shi annabi ya ce zan nuna muku wani abun da in kuka aikata ko kuwa kuka yi zai sa ku so juna shi ne mai afshus na kum shi ne ku yi ku wasar da so, eh, sallama a tsakaninku amma yau musulmi yana tafiya a kan hanya ya gamu da danwanci musulmi bai gaisuwa me yasa saboda bai san shi ba shi ba in da ba musulmi kagan ya ge da wani to ya san me shi ce nan in ba ka ba ya san wani da ke zuwan ga musulmi danwanci ne amma ba su gaisuwa amma abin ban mamaki akwai wayansu ma gaisuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ce muna kamar idan mun gaida juna gaisuwan zai sa kiyama mu so juna gaisuwan ya ke mu shiga aljanna kaga musulmi ya ga da dawanci musulmi ce salamu alaikum salamu alaikum nan addu'a fawo addu'a ni sallaman nan addu'a don wanka ce ma kaji yawa salama kaji yawa eh salamu alaikum nan wai yawa amma yana da ban mamaki cewa shi mai bude baci bai so ya amsa sallama yana ce yawa yana manta cewa lokacin da yace sallah zai a tahiya yana kai wani yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin lokacin nan yana manta cewa yana ma kansa mi addu'a yana ma mumine duka addu'a to in dai kai ma dawanka addu'a Allah ya sa dawanka ya gamu da kai shi ma kai mishi addu'a zai mayar maka wannan addu'a shi ma sai ka ce yawa shi ne assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin da kace fadin nan na munafinci ne na munafinci ne in ka yi atayya ka ce aminci Allah ya tabbata a gare mu kuma ya tabbata dun bayin Allah na kwarai a ban kasa wannan kai ma kowane musulmi addu'a ce nan cewa aminci Allah ya tabbata a gare shi to wannan kai mishi addu'a na yau ya gamu da kai shi me ce maka salamu alaikum shi ma yana maka addu'a aminci Allah ya tabbata a gare ka sai ka ce yawa la ilaha illallah eh nyami ohu ya mabo ani an majidi fo dia ya kan sai kwansani muhammad sallallahu alaihi wasallam mmerɛ ɔma yɛ akwankyerɛ sai yan ce ho N'an nkyia dan da nkwama ɛde nhyira bebre bɛbrɛ wotumi sɛ kramani bɛhyia wɔ nua na wɔbɛhyia na ne wɔni no na mmom sɛ kramani tumi hu wɔ nua ɛnso ne wɔtwa ma kɔ wɔni no nti wɔnkyia no na mmom obi wɔ mpo a wakyia no koraa no assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɔno nso bɛgye so wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh no wɔno salamu no wɔn pɛ tie koraa nti wogye salamu obi kɔ sɛ aa yawa ne wɔbi wɔn mie na no koraa nyɛ so mpo ana yɛka sɛ mmerɛ a woyɛ sallah woyɛ atayia no wosa woka assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin saa mmerɛ no woka atayia no wobɔ mpae sɛ ɔtumfuo nyankopɔn nhyira ne nasomdue ɛnka wo ɛnsa nkan nyamesuroni bi a ɔwɔ asase so ha ɛnti yɛmfa no sɛ woabɔ mpaeɛ ama obiaa kramɔni biaa na adan na wo nua wɔbɔ mpaeɛ ama no wɔno nso ahyia wɔ a wɔbɔ mpaeɛ ama wo a ɛne deɛ wonyɛ so ɛno ayɛ musuo adi ama wo ɛnti momeɛnhyɛ no so na mom yɛn nyinaa dan yɛnka ɛho mmom ne yɛna nnuadɔ baako yɛhwɛ a islam som no fapem arkanil islam no a nyankopɔn de maɛ no sɛ yɛhwɛ mu a ɛyɛ koreɛ arkanil islam rukune na musulunci nan in za mu dubi allah ya jine ta ne akan hadin kai saboda mu ka gan arkanil islam farko kalima na shahada wanga kalima du wanda ce so ya shiga musulunci shi ya yi wanga kalma sawabu kai bature ni ko baki ni ko ko ni gari ka fito kai ba yarba ni ko ba haushe ni kai asanti ni kai ba wangare ni yau kace zaka shiga musu sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saboda Allah ya bar wanga kalma ya ajiye muna kalma guda magana guda ya zama duk wanda yake so ya shiga musulunci ga wanga kalma zai shiga musulunci sannan mu duba na biyu rukuni na biyu sallah sallah kuma yana gwada haɗin kai ba yin sallah kawai Allah ba ya so mu yi sallah kawai ba yana so mu koyi wani abu a cikin yin sallah shi ne mi menene haɗin kai a cikin sallah za ka gan kaman eh, in lokaci sallah ya kai ka gani musulmai kowa zai yi alwala a shiga masalaci aka shiga masalaci musulmai duka za mu bi bayan limami guda mu huskanci alkibla guda za mu roki ubangiji guda a cikin sallah za mu karanta fatiya guda wanga duka na nuna muna hadin kai shi yasa hadin kai kuma ta cikin sallah misali ne yanzu a ce kaman eh, wani sarki ko kuwa wani minista zai shi da danwanshi na fira misali eh, suna saye suna firansu sai aka samu wani yaro kankani ko kuwa ya ya saya kusa da su yana jin firansu na wani ina jin su in ma ba su kore shi ba sun buga shi an ce wani reni ce nan ya yaro kankani manyan mutane na fira ke yaro kankani ka zo ka saya kusa da ni me yasa me kace so ka ji ni to kagan lokaci ne za su kori wanga yaro amma lokaci sallah ya kai a bari sarkin ga ministan ga ya shiga masallaci yaron da ya kore shi wajen nan yaro nan no ya zo ya saya kusa da shi masallaci amma bai ya kore shi wanga duka yana gwada hadin kai cewa gaban Allah na mu guda ne a cikin sallah kenan sannan muka zo wurin zakka Allah ya nuna muna in dai eh, mun famci kamar mu duka yanwan juna lokacin a ce wani na jin jiki a cikinmu za mu waiwaya zuwa gare shi mu taimake shi sannan mu duba ma azumi kuma kanan za ka dubi duniyan duka ba addinin da za su ajiye watan ramadan su ya zumi shemi addini musulunci allah bai ajiye muna musulmi kowa ya yi Eh, sallah eh, watan da yake so amma ya aje muna ramadan watan ramadan cewa mu duka mu yi azumi a cikin wannan wata haka nan za mu zo cikin hajji kuma hajji kuma hadin kai da ya cikin hajji allah ce so ya nuna muna mu duka guda ne gaban allah cewa lokacin hajji ya kai Eh, muna fata hajjin da iyayenmu manninmu da babanninmu suka je allah ya sa ladan da ya kamata sun samu ladan hajji Eh, za ka gan kowa zai ajiye komi eh, riguna da komi shi doki ihrami kowa labbaik Allahumma magana guda da shi duka musulmi wanda za shi hajji duka da wanga kalma zai te shi yasa arkanil islam rukunai na musulunci nan ma Allah na nuna muna hadin kai a cikin wanga eh, rukunai shi yasa ya kamata mu gane musulmai mu duka mu gane cewa mu duka guda ne mu duka muna mu yi mafata alheri kan da ya kamata shi yasa bayan Allah idan za mu dubi eh, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne cewa la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wai ku ba zai yi imani ba face ya so ma danwansa abin da yake so ma kansa abin alheri abin alheri da yake fata ma kansa ya kamata yayi fata ma danwansa kuma muguntan da yake mi yake gudunsa ya kamata ya yi madawansu kuma fata gudu wannan mugunta shi yasa ya kamata mu gane mu yi maduna addu'a fatan alheri saboda mu duka eh, alheri nan wani ya shafe mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ma kafiri addu'a annabi ya yi ma addu'a lokacin da annabi ya yi ma ya ce allahumma a izzal islamu bi ahadil eh, umaraini annabi ya yi ma sayidina umar umar amur bin hisham wa umar bin khattab lokacin suna kafirai mushrikai amma annabi ya musu addu'a shi yasa addu'a annabi Allah ya sa eh, umar ya tuba ya karbi addinin musulunci sai yasa bai da ban mamaki da wanka na wani mugunta wani halin banza yana yi wa addu'an da zaka yi masa shi zai fi da shi cikin wannan muguntan ɛne ɔnum agyidiefoɔ deɛ yɛka ne sɛ ɔwɔ sɛ ɛɛ yɛn nyinaa yɛdɔ yɛn ho na yɛdwene papa ma yɛn ho ɛbɛtumi aba sɛ wo nua bi a ɔwɔ subanbɔni bi mu no ɛnyɛ ɔno a muta ne deɛ wɔn a ɛɛ suna adiini koko mu na atare da yɛn wɔn mu dewa ɛɛ yawanci shetan ne kyɛ ruda ruda da su wɛnsu kuma yana yi wasu hirima aka yi musu ko ba mu yɛ daba a su ai musu sihiri saboda ku su zama mutanen banza a ban kasa yana yi wa haka to irin yire-yire wayanga she da addu'a she da fata alheri saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci eh, muka duba cikin sahihi muslim eh, sahihi bukhari eh, umar bin khattab ya kamu wani hadisi wai lokaci annabi akwai wani mutum da ce mai abdallah she ana mai kilari himar wai saboda sa sai ana ce mai himar to wanga mutum ya kai wani lokaci yana sa annabi dariya yana sa annabi dariya kan hanyoyi da yawa wai wani lokaci ma ya taba ya je kasuwa she yana so annabi kwarai she ya je gan wani abu yana so ya sai ma annabi bai da kudi she ya ce ma mai shi ne ya bi shi su sai gida ya ba shi kudi mai ka yana bin shi sai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buga kofa annabi ya fito annabi ya fito ya ce ma annabi annabi ga kyauta na kawo maka hadiya sai annabi ya karbi bayan annabi ya karbi wannan kyauta sai ya juya ya dubi mai kaya wai karbi kudinka wurin shi wuri wanda na ba kyautan nan sai annabi ya ce ah kyauta ka bani fa baka ce sai ba wai annabi gaskiya ne kyauta na baka amma ka bidi kudi ka bashi don shi ce annabi ya soma sai ya ce ma annabi gaskiya na ga wanga abu kasuwa amma sai na so a ce kai annabi wanga abu sawa in abinci ne ko riga ne wai na so in abincin annabi na so a ce wanga abinci annabi ka ci shi yau na so wanga riga annabi kai ka sa rigan sai annabi ya murmushi to wai wanga sahabi eh da ce ce mishi abdallah she mashayi ne ya sha jiya kuli ya, ya saba ana kawo shi wuri annabi ai mai hadi mai bulala shi sa a koni ranar da aka kawo shi ya sha jiya shi annabi ya baye a je da shi ai mai hadi ai mai bulala kenan bayan an tare da shi ana mai bulala shi wani sahabi na mamaki ah ya kai kullum shi ka sha jiya kawo ka ai maka bulala shi abin da zai fita wanga sahabi ya ce allahumma il'anhu Allah ka ne ma wanga baya bawan Allah ma aksaru ma yu tabi so dewa so nawa ne kullu an kawo ka ka shajiya ayi ma haddi ayi maka bulala ashe annabi ya ji wannan maganan da ya fito wannan ba ci wannan sahabi shi annabi ya ce la tal'anuhu ka ku yi me ka ku kul'anci wanga dan wannan ku fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasula annabi we abinda na san tare da wanga sahabi cewa yana son Allah kuma yana son manzonsa la takunu auna li shaitani ala akhihim ala akhikum ka ku zamo mataimaki ga shaitan akan danwansu saboda jiyan da ya ce shan nan haka shaidan ce so ya yi shaidan na so ya ji ya zama mutumin banza shi yasa lokacin da kuke sinima danwanku nan to kuna so shaitan ya cimma gorinsa shaitan abinda shaitan ce so danwanku ya yin nan gashi kuna addu'a Allah ya sine masa Allah ya sa ya zama mutumin banza annabi ka ku yi haka shi yasa yana yiwa dan wanka da kace gan ya sha jiya barawo ne ya zama mutum mu yi fata junan fata alheri mu yi junan addu'a la'alla addu'a na zami ma dan so nawa ni malami da kace wazi kai sujada kace ma wani dan wanka da ya zama barawo yace shan jiya yace botan turu yace boka kace mishi addu'a Allah ya tubar da shi so nawa kai wannan ce sa ya kamata mu lura da wannan sosai in dai muna son juna muna ma juna fatan alheri ya kamata mu yi wannan mu doki wanga nan ga hali mu yi ma juna alheri saboda musulmi eh, muna fata kiyama samarinmu eh, tsohohinmu dattijanmu mu duka mu hadu aljanna yana da ciwo kwarai musulmi ya zo duniya ya yi sallah ya yi azumi ya cire zakka kiyama ya je wuta allah bai so haka ba shi yasa muna fata mu so juna eh, addinin musulunci ya hada mu eh, in za mu dubi fir'auna fir'auna wani mutum ne duniyan ga ba wanda maganan da ya zama na babban magana ya fito baci na eh, sinuwa da ya kai fir'auna fir'auna shi ya gaya ma mutanensa ana rabbukumul a'ala ana rabbukumul a'ala wanga magana ina magana ne saboda yan waye mun da muke saya kan rediyo wurare muna nasiha saboda yin wazi fata ne na alheri duk mai wazi duka kana fata madawanka na alheri ne saboda son juna shi yasa yau muke zaune nan muke wazi ba wa mun fi kowa magana ba ko kuwa ba mun fi kowa ilimi ma innama fursa ne ya zo sai sa muka samu dama muna ma junan nasiha sai sa fir'auna ya ce eh, mutane sa ana rabbukum al'ala ni ni ne ubangiji ni ne ubangijinku wanda ya daukaka sannan ya ce wa ma alimtu lakum min ilahin gairi ya kuma ce ma mutane ban san wani Allah ko ma bayana ba haka fir'auna ya gaya ma mutane fir'auna haka ya gaya ma mutanensa amma duba dun da wanga magana fir'aunan da ya ce ma mutane shine Allah bai san wani Allah koma bayan shi ba amma lokacin da Allah zai aiki annabi Musa da danwansa Harun wurin sami ya fe wa idhaba ila fir'auna innahu tagha faƙula lahu ƙaunan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha wa ku wurin fir'auna ku wurin fir'auna saboda fir'auna mutumi ne mugu mutum ne a ban kasa ya munana a ban kasa amma kuka je faƙula lahu ƙaunan layina ku je ku yi mai magana mai dadi magana mai dadi la'alla kuka yi mai magana mai dadi zai ji tsoron Allah ya tuba zuwa ga Allah amma duba wanga mugu mutumo duba abin da Allah ya ce a ja ya gaya mishi ina ga dan wanka shi bai ce ana rabbukum ala ba lokacin da ya sallaye ya sujada yana ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la abin da ce baki dan wanka kenan shi bai ce ma alimtu min ilahin gairi ba ma alimtu lakum min ilahin gairi ba shi innama ya ce la ilaha illallah dan wanka musulmai shi abin da ya fita bacin shi kenan to inda fir'auna wanda ya yi magana na kafurci Allah ya ce a yi mishi wanga magana ina ga dan wanka da ya kuskure shi dai yana sallah yana azumi amma ya yi kuskure ne na addini wani hanya ya kamata mu bi in dai wazin da muke yi muna yi saboda mu shire da yan waye mu muna fata alheri ga yan waye mu dai ashe mu doki hanya na lallashi an ce lallashin nan ba hadisi da aya ba sai da kowane lokaci wani na gan kaman an ce lallashi shine a ko da hadisi ma a fasara shi wanda zai feve mai shi ba haka ba in ba wani magana na hikiman da ya fi ƙur'ani ba wani magana na hikima da ya fi maganan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in an ja ma aya aka ja ma ƙur'ani sai kana gan kamar dun da shi duka ya kamata eh, kar a yi wannan magana wannan dai bai dace ba shi ya kamata eh, nasiha dai mu yi ma juna سبل التي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهون عن المنكر آه و مون في أي خليتا دون دا الله تون فرقون دا الله يا خليتي دنيا كان بيا في أي خليتا شيني الأمة نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميسا سبل منا جيما دموا جونا جسكيا منا دعوة منا جرجدي منا هني جونا منا هني muna hana juna da yin mugun aiki eh, shesa lokacin da za mu bari wanga da'wa wanga wazi to wannan jirman da Allah ya bamu ya fita ce nan matsayin da Allah ya ba mu lokacin ba shi kuma in dai lokacin da za mu bari da'wa za mu bari fadin gaskiya to lokacin nan za mu bari eh, hani juna da yin mugun aiki to lokacin nan wannan matsayin da Allah ya ba mu nan lokacin ba matsayin nan kuma shi yasa muna fata eh, Allah ya muna mai kyau kan da ya kamata an yan majidi ya fuwa ya kani sai eh, islam sun ya yɛhwɛ islam sun fafi munuwa a da de ana ɛna islam sun no enti kwanshani muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yɛ sai sɛ yɛgyidie NCP da ya ɛnsi ncp wasi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li wanga hadisi to sa hadisi we sɛ nka yɛka anka yɛbɛka sɛ nɛ nkramofoɔ yɛ nam asase so ha nyanyɛ gyidiefoɔ ɛnam sɛ na ni kramoni biaa ɔwɔ adwembɔne fa onua ho obi tan obi obi pɛ sɛ onua kɔ anim gu aseɛ obi ɛwɔ biribi etirimu pa bi wɔ tirim enti kwanhyɛni sɛ mu gyidie nsi da a ɛyɛ gyidie yɛ korɔ ne gyidie gyi wa adeɛ a wopɛ ma wo ho no woapɛ saa adeɛ no pɛpɛɛpɛ ama wo nua ade pa a wohwehwɛ sɛ wo nsa bɛka gye sɛ woahwehwɛ sɛ wo nua nso wo nsa bɛka ɛnti sɛdeɛ ɛnɛ wohwehwɛ sɛ da nkwa ama nyankopɔn bɛma wo aligyanna no wo nso hwehwɛ sɛ nyankopɔn ɛma wo nua nso ɛnyɛ dɛn ɛnya aligyanna nyame wɔma nyinaa aligyanna ɛnti ɛse mmerɛ bi kɔnhyɛne muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mmerɛ no yɛnya bɛrima bi a bɛrima no ɛɛ yɛse kɔnhyɛne islam som koraa ɔbɔ mpayɛ ɔbɔ mpayɛ ma kafirifoɔ umar bin khatab yɛsi mmerɛ owura islam som no ɛka e kɔnkyɛnni mpayɛ a ɔbɔɔyɛ ɛnna nyankopɔn tie yɛ bi kan umar a umar bɛwia islam som mu mmerɛ na umar wɔyɛ kafiri na adan na wɔn nua kremoni a ɔne ofure nyame adan na wɔn mpayɛ ma no suban bi a wɔwɔm ɛnna yɛ kɛsɛ amanfoɔ bebree wɔ asaase so a wɔn asɛe ebi a obi wɔ hɔ a sabi bonsam afakubɔ obi si wɔ kura mi kasa ɛyɛ sihiri yɛgyina afa kwan bɔne so sɛbɛyɛ a n'anim bɛgu ase wɔ asase so ha saa nkurɔfoɔ wei nyinaa gye sɛ mpayɛ gye sɛ mpayɛ ɛna ɛbɛtumi agye wɔn mo nti yɛsi umar ɛɛ eh, ne mmerɛ no ɛɛ eh, eh, kwanhyɛni mmerɛ no yɛnya bɛrima mi a bɛrima no ne ɔdɔ kwanhyɛni yie paa ɛma kwanhyɛni di ho adanseɛ sɛ bɛrima no dɔ no yɛsi saa bɛrima no ne wɔyɛ obi a ɔnom na da bia ɔnom nsa ne waba ne yɛtwa naba ne ɔnom nsa ne yɛtwa naba yɛsɛ da akodeɛ de ne baayɛ kɔnhyɛni sɛ ɛɛ yɛnkɔtwa naba ana bɛrima baako efiri n'ano baayɛ saa ɔsɛ nyame nnome no ana kɔnhyɛn daa bi mɛnka saa mɛnka sɛ nyame nnome wo nua na emu bɔ mpa yɛ ma wo no na ɛnyɛ saa mmerɛ a wodome no no wobu abonsam sɛ bɛyɛ abonsam ne nhyehyɛeɛ bɛba mu ɛnam sɛ bonsam pɛ sɛ wonyɛ no gu ase wobɛbɔ asesa deɛ bonsam pɛ no no mmerɛ a wodome wo nua no na sɛ nyame dome no a na bonsam anya deɛ ɔpɛ no ɔsɛ menkasa na mmom bɔ mpayɛ ma no sɛ nyankopɔn sakra no ne tu no fo sɛ bɛyɛ a wɔbɛsakra afiri ne bɔne ho ɛnti ne yɛka sɛ ɛɛ fɛro firiana koraa mmerɛ kwanhyɛne nyankopɔn soma mose ɛne onua harun sɛ wɔn nkɔ ɛɛ ana hɔ no nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ monkɔ no monkɔka asɛmdɛ ɛmfa nkyerɛ no hwɛ yɛsi firiana korɔ ɔka sɛ ɔka kyerɛ ne nkurɔfoɔ sɛ mene nyame menim nyame biaa mone nyame biaa ka me ho ɛnso nyankopɔn sɛ monkɔ no monkɔka asɛmdɛ ɛmfa nkyerɛ no ebia na ama na sakra na ampɛ sɛ wo nua ɔno deɛ wanka sɛ wɔyɛ nyame o ɔno ɔfrɛ nyame na wɔyɛ sujada ɔsi subahana rabbiyal ala ɔsi nyankopɔn kokoroko odi ho ntew me nyankopɔn kokoroko odi ho ntew ɔka la ilaha illallah ɔne nyame biara gye sɛ nyame a ɔbɔɔ soro ne asase na saa nipa wei na wontumi mfa ɛkwan pa abɔtrɛ so na wontu no fo sɛ bɛyɛ a wobɛtie nam sɛ obi a wɔka nyamesɛm biara wodeɛ ne sɛ wodɔ nipa ɛnyɛ dɔ a yɛma yɛn ho anka nyɛ obia ne hɔ bɛka nyamesɛm ɛnam sɛ adeɛ ɛfrɛ no sɛ tenene nyame nsɛm na wɔ saidia Qur'ani kasa walau shaa rabuka la amana man fi lardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu nnase hatta yakunu muminin wɔsi sɛ nyankopɔn pa anka bɔbɔ obia onom asase so ha biaa yɛ gyidieni nyame soɔ paa anka ɛnya bɔneani wɔ asase so ha ana nyankopɔn ka sɛ afa anta tukrihu nnase hatta yakunu muminin ɛnti wobɛtumi ahyɛ nipa ama kyinkyini sɛdeɛ tie bi ɔma yɛ gyidiefoɔ daa bi wontimi wontimi koraa ɛnti mpɛn bebrebe yɛn nuanom asɛnkafoɔ anaasɛ ɔmo tufo ɔmo yɛ waazi yɛsrɛ deɛ mesrɛ no sɛ mpɛn bebrebe mmerɛ a yɛtu yɛn nuanom fo ɛnam sɛ yɛn nkurɔfoɔ bebrebe a wɔte sɛ ɛɛm maalam bi ɛɛkasa wɔ zuuri aso no ɔdum no adan a ɛnam sɛ maalam bi aka asɛm bi atia no a ɛno nti maalam na asam na wɔreka no ɛyɛ ne korɔ so wɔntie ɛnti imam malik wɔka asɛm bi asɛm dɛdɛɛdɛ bi imam ahmed asɛm ɛfiri imam ahmed ano ba se kalama agdabta ahadan fakabila mink imam ahmed ɔse ɛbɛyɛ den paa sɛ wobɛhyɛ obi abufuo na saa abufuo no nabufuo no a wohyɛ nipa no obɛtie w'asɛm ebi asɛm pa na woka so wɔntie ɛnam asɛm bi a wokaeɛ ɛnti mpɛn bebree mu yɛnya abotrɛ ɛmerɛ a wotu nuafo no yɛ na so su ho sɛ sɛdeɛ suban wo nua no wɔ mu no na deɛ tu ho sɛ anka wo na wote saa anka asɛm na woka akyerɛ wo nua no wobɛpene ama aka saa akyerɛ wo anaa ɛnti momiɛnto yɛ hofo ɛduru mmerɛ bi na mene womienu yɛ adebɔneɛfoɔ ɛduru bi na wonom nsa ɛduru mmerɛ bi na woyɛ adwamammɔfoɔ ɛduru bi na woyɛ korɔmfoɔ ɛduru bi na woyɛ booka ɛduru mmerɛ bi na woyɛ dan na woyɛ nipa bɔneni ɛne ne nyame ayɛ wo sei ɛne nɛ nyame asesa wo koraa kadhalika kuntum min qabl famanna allahu alaikum sana na mutiya sana qur'ani kan wasi kadhalika kuntum min qabl wasi sana na mutiya fes no suba we na nam wom ɛne ne nyame kopɔn ayɛ ma dom wayɛ mo fofro kra nyam a hyem ani mo nyam animonyam ni ani nnuanom agyidiefoɔ mo ma ya nyina nkabom um, enkabom em sabi wa wutu nuafo no imam al-ghazali o ɔka asɛm de bi e ne bukum ihya ulum wasi wa wutu fo no wote se eh, adua eh, aso aba wa wutu obi fo no wote se adua aso aba Eh, kai mai wazi na matsayin ka kaman iccen da ya yi diya mangu kaman mutum na yawo ya je gan na mutum na tafiya daji shi je gan mangu mangun ya yi diya ka gani mangun ga kowa na da hanya da zai kanta mangun a koni ya kai no shi doki dusu ya wulga fayam mangu ya kante wani dai nashi ne sanda shi ya jefa kara wani kuma ya kaurin shi hau ya je kanta mangun wani kuma ya nemi dogon itace haka haka mai wazi ka gani ka gamu da mutane daban daban daban daban daban daban wani eh, ka mai wazi ya zage ka wani ya yi ma maganan banza amma naka ne saboda kana fatan alherin nan sai ka bashi amfani eh ka ji magana daban-daban amma saboda kan da ita icen kaga mangu wanda ya jefa dusi ke kana bi mangu sai jefe mangu nan dusi kace buga mangu nan amma kaga ni she mangu ya bashi yaya eh haka yace ke haka ne mai hali ke mai wazi ya si obi a ukenya misem odi ya de sa mango asu aba mangu asu aba no sɛ obi nam ne ɔkɔn susa sɛ amango aso aba ɛkɔm e di no ɔpɛ aduaba no obi a ɔkɔn ɔfa so obi fa boɔ no ato obi fa dua no ato obi nso foro ɛnso n sɛ saa nipakuo wei nyinaa no amango no bɛma ɔma ba no bi deɛ ɔto boɔ ɔbɛma na ba no deɛ ɔto dua ɔbɛma na ba deɛ ɔforo ɔbɛma na ba saa ne teɛ nti nso mmerɛ a woka nyamesam no nyamesam no wobɛte nsɛm bebrebe obi bɛdi watam obi bɛyɛ yɛkadeɛ ebinom koraa yɛbo wɔ mo nso wodeɛ ne sɛ sɛ bɛyɛ dɛn wobɛma no yɛ dɛn wobɛma no ɛɛ nyamesɛm wobɛma no te asɛmpa ɛnam ɔdɔ a wowɔ ma no sɛ bɛyɛ adankwa ama ɔno nso obɛnya nkwagyeɛ aneɛ ka sɛ mpɛn bebrebe mmerɛ wotu nnuafo no yɛwɔ bɔne bi a meka sɛ wokasa kyerɛ wo nua no ebia bɔne no na wom mmerɛ bi ɛdu mmerɛ bi na wom ɛdu mmerɛ bi na wokora wo deɛ no ɛkyen saa bɔne no ɛne ne nyame ayɛ wadom wabɛda ne nsamka ɛɛ woka nyamesɛm nti kurane ka kyerɛ wɔsi kadhalika kuntum min kabli famanna allahu aleikum, wɔsi onua dasani kae hu sɛ mmerɛ bi dure saa na na wo nso woteɛ ɛne ne nyankopɔn ayɛ wadom nti deɛ ɛka ne sɛ anuanom agyidiefoɔ gyidie nyankopɔn nsɛm na ɛwɔ gyidie nyame nsɛm na ɛwɔ ɛɛm um, wontumi ɛnhyɛ nipa ɛyɛ dɛn ama ne nyi nyankopɔn ɛnni na emu mpaebɔ sɛ nyame yɛ adom na ne kyɛfa wɔ mu a sɛ yɛ ɛnɛ da nyame ase sɛ wo ɛnɛ wonyɛ firaona da nyame ase paa ka gode ma allah yau kai ba firauna bane ka gode ma allah ba yau kai ba abu jahal bane ka gode ma allah kai ba mai bautan turu ba ne yau ka tambaye ka ya aka yi yau kai ka zama musulmi shi yasa in dai muna so juna mu yi kokari eh, wani yana laifi ko kuwa yana wani aikin da bai dace ba mu yi kokari mu yi fama mu bi wani hanya da ya kamata za mu yi mai shi magana bayan wannan hanyar kuma mu rinka addu'a muna sallah muna sujada muna addu'a Allah ka shirya da musulmai ka shirya da bayan Allah shi yasa mu ma yau muna nan muna addu'a muna fata samari samari samaru na yayanmu Allah ya shirya da su Allah ya hada mu da su duka aljanna Allah ya ba kowa kowane musulmi a ban kasa karshe wanda ya karshe wanda Allah ya yarda da shi Allah ya shirya da mu duka shi yasa kan da muka soma da barka da sallah muna ma juna barka haka muna fata Allah ya maimaita muna shekara mai zuwa kuma Allah ya sa muna nan kuma Allah ya sa mun gamu haka no muna jin magana Allah Allah ya sa mu so juna Allah ya sa mu so juna ni sawawu ni ni sawawu kai ni laifin da zai kai mu wuta duka Allah ya kiyaye muna aiki na muke yi Allah ya sa albarka samaru mu masu aiki Allah ya sa albarkaci yayan mu kuma Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su kuma kasan mu gana Allah ya sa ya zama kasa ne na kwancin hankali fada da musiba da abinda zai zama tashin hankali Allah ya kau da shi ya bamu Allah ya kiyaye mu eh, ina ji eh, nan ne za mu saya da maganar yau da muka sa mai ibadan ibadallahi ikhwana mu duka mu zama yan waye juna saboda musulmi ko ya dan wanka musulmi yace ya fi kafiri koya koya dan wanka wallahi yau mun faɗi yau muna faɗi gobe mm. dan wanka koya musulmi kowane irin hali musulmi yace ya fi kafiri ce yasa yana ban mamaki mutum musulmi ya gan dan wanci musulmi ya wuce ya je gan wanci kafiri yana gaida shi yana dariya inna lillah wa inna ilaihi rajiun ka manta Allah na ce la yattakhizul mu'minuna lil kafirin awliya min dunil mu'minin ah, Allah ya hana mu wai kar musulmi mu'minai mu riki kafirai abuta bayan yan waye mu musulmai shi yasa yan waye musulmai mu eh, yi kokari mu so juna mu hada kai mun hada kai ba abin da ba mu yi mu yi in ba ba yau kafirai suna so ci gaban mu a cikin komi mu yi kokari mu hada kai a cikin komi za mu ci nasara za mu cimma guri a cikin kowane abin da muke yi muna fata ina jin nan za mu saya da kadan da eh, muka fadi muna fata hausan dai eh, ko ya ce dai eh, aminu yana ban mamaki aminu aka ce wai suna ce wai a yi hausa a yi hausa abu guda nan ce so a gane ba yau yare na asantin nan cikin jiragen mu zongo a jako a jako na ba da san ce yi ba ai suna fahimta me yasa wazi da sha cewa yi hausa yi hausa amma ala kulli hal dai eh, an samu da yawa kuma ba su jin hausa in ba ka ba jako da komi da komi aya da na ji da santi ya ce ana dariya wakoki a santi duka ana yi ana yi mm. amma kai wazi da sha ce ba jin a santi eh, to eh, muna fata kada da muka fani ga ala ya sa mu wani kuskure ala ya fi muna kuma alheri na ce cikin ala ya sa ya shafi mu duka na'am shi yasa za mu na'am malafin nan ta ma gabanin mu budillahi akwai tambaya ka da malin da ya zo mana za mu tambaya sannan mu bude layin nan a wani ne ya sayi plot hannun wani bayan ya sayi plotin ya kare ya biya kudi a yi masa komai an kare sai gaba da ya zo kuma ya ji labari cewa ainihin wannan plotin da shi ya sayan nan an sayar ba mutane kamar biyar to sai ya demand wato a bashi kudin shi tun da plot guda an sai da shi an ba mutane biyar dai to shi yana neman a ba shi kudin shi back bayan ya je wurin shi mai plotin kuma mai plotin ya gaya mai cewa ya rufe kudinsa ya je ya sai injin ya saka ma ainihin lorinsa ya sa ba kudi tukuna to yanzu shi ma ya girawo kudin bai zuwa mm. kuma bai san da kudin zai zo ba mm. to yana tambaya yanzu wani bayani za a yi yanzu kan wanga hukunci ya kenan eh farko wanga tambaya yana nan shi wanda ma ya doki wanda ma aka sai plot hannun sama shi ya kai kesin ma daga court kan mi hato ah, ai ka san darga kenan ya je da kesin court kuma plot an saran ba mutane kaman biyar kuma shi wannan ya zo ya nemi kudi shi kuma shi mai plot kuma ya kuma je da kesin court yanzu eh, yana bayani wallahi wanga dai ba sai an yi bayani ma ba eh, wanga zalunci ne eh, a bayyane saboda muna fata wanda aka tuci ya bi hanya da ya kamata ya gan manya ya so ya bi hanya da za a iya eh, a karbi mai kudi idan wannan mutum ya ki ba da wannan kudi na jin duniyan ga yawanci mutum yana zalinta danwansa ko kuwa yana gani kamar yana dokan wayonsa ya zalunci wani bai san yana jara ma wani kiyamansa ba ne eh wallahi in wani ya tuce ka a, a nan yana jara kiyamanka ne eh wallahi ya ci kudin in dai ya ci baya kudin kiyama ba da son shi ba ya baya kudin sama ya so ko bai so ba lokacin ba da kudi zai baya ba lokacin ya bashi mamaki mm. shi yasa muna fata wanga zalunci ne bayyane ya mutum ke za ka doki plot guda ka sai ma mutane guda biyar eh, ya so ka karbi nawan ka karbi wan saboda wani hanya da za ka bi ka zalunci mutane wanga zalunci ne eh, ba she an tambaye ma ba eh, an yi tambaya kai ba mm. wannan zalunci ne a bayyane muna fata in bai baya ba kiyama eh, in duniyan gani yace gani ba ya karbi kudin to shi ranar zai mutu zai san kama akwai mai karban kudin <laughs> na'am a ah, mun gode malam da wannan bayani yanzu